بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يهده فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفتح البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول مع الله مرة وصلت في الدول الدول وفتح بانه أولا بانه بيتانا البركة كمهدي الشرم ده أكبر ويات المشيكة ويات شكرة كمهدي أكبر وثلاثين دولة أشهرين دوات الغربة شكرة كبيرة وقوم شاء الله domin ci gaba da karatun wannan littafin albarka al'adura filasifiya ta shekul islam ibn kim wanda wani shi ne darasin na a cikin wannan a cikin wannan littafin albarka a karatun da na jiya shekul islam ya buɗe fasali yana mana bayanin abin yake shi ne shi shike na biyar daga cikin shi cikin imani da ranar tashi aljihani kuma ya lissafo mana abubuwan da suke shiga ƙarƙashin wannan shi kama tun daga abin da ya shafi tambayoyin kabari da matsalolin kabari azabar kabari da matsalolin kabari da kuma abin da ya shafi yadda za a auna mutum da aikinsa da takardar da aka rubuta ayyuka ɗin da kuma hisabi da alhawar da ashirar ya lissafo mana da abubuwan da suke ƙarƙashin imanin garan tashar kiyama yanzu za mu ci gaba a haka ma'ana kan ƙudubi abubuwan da suke shiga ƙarƙashin imani da ranar tashi الاسلام ابن تيميه رحمه الله عز وجل كثيرا واول من يستفتح باب الجنه محمد صلى الله عليه واله وسلم واول من يدخل الجنه من الامم امته وله صلى الله عليه واله وسلم في القيامه ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم فيدخلهم الجنة وصلاة ما تضمنت ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتحاشر ذلك مذكورا في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المعقول عن الأنبياء وفي العلم المعروف عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده شيخ الاسلام ابن تيميه يجي هذا ان يمكن باية ان اكرتم من يجيب لنا يجي فاذا عبروا عليه على وجه مثلا بدا صلت صراطي يقف على قنطرة za a tsaye da su a wani wuri da ake kira kantara bainar jannati wan nar shi wannan wuri shi na kantara yana tsakanin aljanna da wuta sai ku tashi da ba'd min ba'd ana kasan ta ga wurin sai ai masu kisasi na abin da ya shafi wannan ya taɓa wannan da Allah ta'ala ce wannan dana na fi shudurihim min zulmin ikhwanan ala sirrin sai da su gudu a lokacin da aka kaci su ya ko aka tantance su aka tsarkake su suka tsarkaku da suna lamar su da kodin janna sai a musu zama su shiga aljanna Kuma da rubutu ko abin da sanar na faɗin yanar titin baya ɗin, saboda haɗa shi da gaba da muke zaɓin kora a yanzu shekul islam ibn kimiyya ce ya azama man yastafti ibadal jannati Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. dole ne a matsayinka na halin sunna matsayinka na musulmi ka kudurce a zuciyarka farkon wanda zai nemi a buɗe ƙofar aljanna shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya kura da amincin Allah su tabbata a gare shi shine farkon wanda zai nemi a buɗe ƙofar aljanna shine farkon shiga aljanna wa awwal man yadkhulu al-jannata min al-umam farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummi ummatuhu ita ce al'ummar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan wannan akwai sakonni mai na yawa da yake dawo farko wanda zai shiga aljanna shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mala'ika yana cikin aljanna na ji Allah kira da aminci Allah su tabbata a garin shi yadda da mun karanta hadisin da kuma zo da sunan shahih muslim anan lokacin da muke karatu shahu sunan Imam al-Barbahari yake ce ati babal janna zan je ofar aljanna in A in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa astaftihu sai in nemi da abu ne min aljanna din sai ya qulu khazin man an sai mai tsaron aljanna ya ce yayi sai ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce ai manzo Allah ne farin din sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce da ke aka umarta ta dan bude ne kowa kasance kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon shiga aljanna kun lura da ko kuma al'umma shi a cikin al'ummun kenan ita ce al'ummar farko da za ta shiga aljanna kenan yanzu ko da an musu magana dan mutane a gida na da sun dubu saba'in an tallata da su yanke yanken ka zazzabi an fitar da su ta can kenan da wani wani za a kai su da cikin aljanna ba mun gane wannan dan ko dole kun yi da cewa ya dauke shi a gida na da mutum dubu saba'in ya zama da ya warware abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ya bar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon shiga aljanna da waɗannan matsalan da la yusami an abubuwa guda biyu ba su haɗuwa da ne ya imani cewa manzo Allah shine farkon shiga aljanna kuma ce ya imani da cewa za a kwashe shi a wata babbar riga a je a tsallaka da shi ta wani wuri a shigar da shi aljanna Allah ta'ala ya tsara kullum musulmi ولو صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات ba ki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi kamar da shekul islam bin kuma ya faɗa ana a farka a ranar alkiyama yana da cike nau'uka nau'uka nau'uka uku ina ba ka mafi ke nan da ke waɗannan haka shekul islam bin kuma ya faɗa ana amma akwai tsare-tsare a kan haka na farko shi a gaban shanu mai tawa wanda za a ba littafin ya tafi yana zaune ne ana rubuta mishi a ba shi ya tafi in yare ku saboda idan abubuwan suna da yawa ba lalle sai ya ambace su duka da sai ambace rashin akalam mai ta Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yana da ceto guda uku kamar da shekul islam yake ne da sai a cikin rukun guda biyu sun ta ɗauki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai babu wani mahaluki da ita tarayya da shi a cikin wannan a cikin gudanar guda uku yana da guda nawa biyu wanda yake shi kaɗai yake tare da shi to da mun haɗa sauran riwayoyin za a ga waɗanda yake da su sun ɗaura biyu waɗannan waɗanda suka keɓance shi shi shi kaɗai na farko amma shafa'a su kula amma ceton farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi shi kaɗai sayashfa'u fi ahlil mawqif zai yi ceto da waɗanda suke farfajiyar alkiyama tun da ya karatun jiya mun karanta akwai waɗanda yake gani zuffa za ta kama su har zuwa gwiwa wasu har zuwa cibi wasu har zuwa wuya ga rana ta tsaye tabbari a wannan lokaci tsananin ya yi tsanani ana neman a je a yi Allah maɗaukakin sarki magana ya je ya yi hukunci ɗan aljanna ya san ya wuce aljanna ɗan wuce ya san ya wuce wuta ina ya ta dangana yana da kyau ke wannan ya zai na Allah madaukin sarki magana na a za'a wannan a wannan hukunci da aljanna ya ya nufi aljanna sai sai san ya nufi wuta shi ne sai kuma suna bin gudun ke cewa wannan ceto da za a da waɗanda suke a filin alkiyama za a dinga zuwa wurin annabawa ne fa hatta yi ƙoƙarin ya yake cewa hatta yi ƙoƙarin ya nan ba da wata raja al'anbiya har a zo a hukunci tsakanin su da Allah ta'ala ce wa za'a rabbuka wal mala'ikatu saffan saffa bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je nuna a wurin Allah madaukakin sarki da waɗansu lafizan da a lokacin Allah madaukakin sarki zai sanar da shi shi kamar da yake a cikin hadisin Bukhari a kitabul tauhid بعد أن يتراجع الأنبياء بعد أن نبغى ba. Ya ce يأتي والأجير aina Allah magana ya zo ya yi hukunci abin da ka sa na farko dai al'umma za a dingina a wurin uba baki da shi da annabi Adam ya ce a'a ga annabi Nuhu a wuce wurin annabi Nuhu ya ce a'a ga annabi Ibrahim shi ne Khalilur Rahman annabi Ibrahim ya ce a'a ga annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne Kalimullah وكلم الله ba تكليما هذا بقى سيد كليم الله بقى سوى كلمه ba ce Musa kallamu sai dai Musa kalimu dai na koyi ta ce Musa ko shiru. kuma rubuto ko ta ce Musa kai shi amma ka ce kallamu ta kai barna eh ai Musa da magana Allah bane ko yau yayin shi magana da Allah Musa na mutu Allah ko kuma ba da ya tsaya da ku ce Musa kai shi dan mu da ya ce kalimullah kalimullah kafin بالفتحة لام بالكسرة ياء السكون سكنة من وعيسى بن مريم بعيسى بن مريم عن الشفاعة dangane da wannan ceton a zo aina al'umma hisabi kowa ya san da yana kowanne annabi daga cikin waɗannan annaba da aka ambata yana ja da baha ce a'a yana ce a'a hatta tantahiya ilai har wannan ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ceton shi ne ceton da ubangiji Allah ba da sarki ya yi a cikin Qur'ani aka an yaba aka rabbuka maqaman mahmudan wannan shi ne matsayin da kowa yake kwaɗayin sa kowa yake madalla da shi kuma kujerar gura ɗaya ce ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin dukkanin annabawa a cikin dukkanin manzanni a cikin dukkanin wani dan shi ne shugaban wanda da kuda shi ne shugaban annaba ba guda shi ne shugaban manzanni ba guda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi ke da wannan matsayin guda daya dukkanin annabawa kowannen su ya kauce to wannan cutar na addu'a Allah ta'ala da ya magana ya zo ya hukunci dan aljanna ya san dan aljanna san aljanna dan ya zo ya nasiba ai ga an cuci mutane ba, halin da suke ciki ko to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ke da wannan daya babban ceton tsahairin tallafin ita ce a shifa'atul uzma babban ceto da ki daya shi ne kuma al-maqamu al-musnad dole ne ya da mara ta imani da wannan dan imani da wannan yana cikin abubuwan da ke karkashin imani da yana tashi aljihana wa'amma shifa'atul saniya amma ceto na biyu wanda yake ɗauki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi shi kadai fa yashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-janna zai yi ceto ga ɗan aljanna su shiga aljanna kenan ko da lamba ka ta fito na shiga aljanna tana cikin ɗan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin ko da tana cikin ɗan aljanna to kuma ba da zarar an ba ka cikin wuce aljanna kuma za ka wuce ba sai ta ce ta Allah ya zo ya bude aljanna dan ka samu shiga ana ta hukunta waɗannan al'amura ba shi ne ke cewa fa shiga fi aljanna ta yi ayyada kun janna wa hatani shafa'atan waɗannan ceto guda biyu khasatan la sun ke ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ina ba ta nuna akwai ceto na uku wanda yake ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai shine ceton Abu Talib wanda ke abu talib ya daina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya matsarar kariya a matsayinsa na dan dan uwansa domin da abu talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ya da ɗan kun gane wannan da ke ko kuma Abdullahi mahaifin manzon Allah ya koma da Allah ta'ala tun kafin a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ɗan watanni da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya rike shi ka ga kenan yanzu an shi Abu Talib haka ya zama baka kenan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ba shi wannan tsarin iya tsariya har Allah ta'ala yake cewa wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu su din da ka gansu su ne ga waɗanda yake yan yanhauna anhu suna halawa a faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yan'auna anhu shi kuma suna bin sarki kun da kyau suna hanawa a taɓa shi ta ɓangaren ɗanci amma zana ne da shi ta ɓangaren abin da ya zo kun ga shi abu kwari ce cewa la kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al-bariyati dini laula al-malamatu aw hidar musabbatin law bi'tu musan bi dafa yace wa la kada alimtu hakika tabbas na san bi anna dina muhammadin cewa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min khairi adyan al-bariyati dini shi ne mabibuci shi ne tsarkakaccen addinin su da kasa zuwa ya ce launar malamat ba ladan kada a zanzini an musabbatin ko gudun daji a ce na da addinin lahara a ce gane gane gane gane da ta samu ne na da addinin to amma waɗannan abubuwa guda biyu gudun gari babbar abu wani, ya ce da kuma addini yara ya bi kaza ya bi kaza ya bi kaza wannan ya sa ya tabbata addinin gargajiya Allah ta'ala ya mu da gargajiya wannan ya sa ba ya ce Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garin zai yi ceton shi a wuta na a canza mishi daga wani wurin zuwa wani wurin Ko da wurin da aka canza mashi aka mai shi dan wata za su ji cewa imama su ne a wannan wurin kullum ce ko alhalin shi kuma zai ji cewa babu wani wanda yake shi azaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafirci Allah ta'ala ya raba muka to haka wannan na a nemi a canza daga wannan wurin zuwa wannan wurin ga wani mutum guda bayan da Allah ta'ala ce fa mata sa'idin shafa'atu shafi'in malil zalimin min haluli wala shafi'in muta dukkan wannan bai shafi abu ɗaliba na canza ne musu daga wannan wurin zuwa wannan wurin guda ne kenan guda uku kenan waɗannan duk sun shafi manzon Allah sallallahu wa wasallam babu wani mutumin da yake baban shi ko wani nasu zai mace yana mushriki sannan ya nemi cewar za a canza mishi daga wannan wutar zuwa wannan mutum ko da shi ya shiga cikin aljanna ba ku wannan kenan shi wannan yake da sunan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi الصفات salisa. amma ceto na nauke nan na uku to wannan ceto na uku ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran dukkanin bayi da Allah madauke wanda wanda Sheikh Musa bin Tumiya zai bayyana sai shi ko fi man istahaqqa na, zai ceto ga wanda ya cancanci shiga wuta kamar ya cancanci shiga wuta Mummuna aikinsa yarin zai kyakkyawan aikinsa karatunmu na jiya kenan kullum da ke ko duk da cewa muku shafa mun mun tambare a karatun jiya ba ya faɗi kuma wanda da kyakkyawan da mummunan suke daidai wa daidai ba wannan shi ne tsumbaran da muke mun yi bayani cewa ga waɗanda kyakkyawan aikin su yarin jayi mummuna ba kuma waɗanda mummuna yarin jayi kyakkyawa amma ba magana wanda ya zo daidai wa daidai ba da mummuna da kyakkyawa suka gana daidai wa daidai amma muku shafa ba ainihin yana cikin sharrin sunna cewar suna sune ɗan tozon la'arasu wa alal arasu rijalar ya rufe na kullum kullum bisimahu su idan sanyin aljanna ya kaɗa sai su ji lamai da kuluna wani wata ma'un ba su shiga aljanna ba amma suna ta fatan su shiga sai ra an zuwa kora ma'un aljanna wuce ido بيان قوله قال تعالى تقول صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعل لنا القوم الظالمين هكذا أكركت بإيران وسكما تكلت أوتا إنما ليس فلتي فلتي لا تكلت الجنة زي رغم ما تكلت أوتا Allah ta'ala ya tsare amma ƙarshe al'amarin su kuma zai koma كما koma shiga aljanna ne من izinin Allah madaukakin wannan shine tsimbaran da muke jiya shekul suna bin kuma yake cewa sai shi ba shi na mustahaqqan ma sai ma ta Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ceto ga wanda ya cancanci shiga wuta saboda kyakkyawan aikin sa abin da mummuna aikin sa yarin tayi kyakkyawan aikin sa ko kuma aikin sa 50 na ya yi cikin mummunan da rinjayi kyakkyawan kyakkyawan da rinjayi ne na wasa wannan sai to galla a amma sai Allah ta'ala da cikin ikonsa da kaddarawarsa in ya sa yana cikin masu ceto da manzalar sallama zai ceta sai ga ba zai wuce zuwa wutar ba kuma ba zai wuce zuwa ke zalla a rafi ba wannan kuma na bai zama saba alƙawari da falala ce ta Allah madaukakin sarki kuma da bayani da lafiya ce wa hadi shafa'a wannan nau'in ceto din na mutum ya cancanci shiga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cece shi zuwa aljanna ya cancanci shiga wuta yana wuta ya ga ta mutum kenan yana wuri yana da imani sai dai mummuna aikin yaron jayi da ta aikin ba yana tsirin kafirin shi kuma maza Allah su suna ya hana ya hana shi shiga wuta ba kun lura da ke ko ya haɗi shafa'atu wannan ceto nau'i na uku kenan lahu yana tabbatuwa da shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa lisairin nabiyina yana tabbatuwa da sauran annabawa a sun kenan waɗancan guda biyu da muka ambata bai tabbata sauran annabawa yana tabbatuwa ga siddiƙai waɗanda yake ba annabawa ba darajar kuma ta siddiƙantaka ita ce darajar da ke biye da darajar annabta daraja ta farko ita ce daraja ta manzanci sai daraja ta عن مكة سو درجة صديقا jikantata وما يطع الله ورسوله وأولئك ما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وامه صديقه كان ياكل عن الطعام انزلت من دليل من آيات منذ ان تكون da Allah ta'ala بيان bayanin matsayin kowa شيء الله Allah madaukakin sarki شيء abin bauta شيء shi kadai إلا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما من إله إلا إله واحد ولم ينتهي ما يقولون لمثل الذين كفروا منهم عذاب أليم هذا ما تقول الله مدعو في الفتن وما من إله إلا إله واحد شيء سبحانه وتعالى شيء كما النبي عليه الصلاة والسلام ما المسيح ابن مريم إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذا ما تقول النبي عليه الصلاة والسلام كان شيء منظوم وأمه ما في يسع ما تقول كما صديقة صديقة kenan ba Allah ba ce kenan ba manganiya ba ce ita siddiqa ce isa a wannan ayat ubangiji Allah sun sarki ne kuta kaje da at-taslim Allah da Allah uba Allah ruhi ne sarki kun da kenan da ke ko ya fayyace matsayin ko matsayin ka shine abin da ya tashi shi kadai matsayin bi Isa alaihi salatu wasalam shine manzo mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qabli rusul matsayin ka kenan matsayin da su masa فتيت صديقة وأمه صديقة كان يأكل الطعام انظر كيف نزول من الآيات ثم انظر أما الحكم فيشفع فيما مستحق النار أن لا يدخلها ثم يتألى الإرادة أن يتألى استبقى عدليشي ويأتي تو ويأتي تو ويأتي تو شباوتا ذكر شباوتا دم ويشفع فيما دخلها ثم يأتي تو جماعا ويأتي تو أن يخرج من هاي فتورة بيشي kuma da ke domin yana da wani abu asali wanda zai fito da shi shine al-imanul wajib asalin iman kenan kamar da bayani zai zo nan gaba izinin Allah ta'ala akan karkasuwar imani waɗannan al'amura da shekul salam bin taymiya ya ambata su ne a dunkule abin da yi magana a kan shi waɗannan da suke nuna wa suna nuna akwai ceto ko babu ceto eh akwai ceto kenan an tattallaci ayoyin alkur'ani mai girma kallo ta magabata kallo na magabata na kwarai za ga cewar babu cin karo tsakanin ayoyi Allah ta'ala yana cewa ya bani isra'ila kuru ne na kallake na muke alaikum wa an faddatukum ala alamin. wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsun shay'an wa la yuqbalu wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la yunsaruna la yuqbalu minha shafa'atun ba za a karɓi ne ba ceto nan an kore ne ko an tabbatar an kore ne hakan nan ɗan uwar wannan ayar da ke gaba kaɗan la yuqbalu min adalin wa la tanfa'uha shafa'atu mai kenan biyu kaga nan an kore ne ko an tabbatar eh an kore malil zalimina min hamimin wala shafi'in yuta an kore ne ko an tabbatar an kore ya ayyuhal ladina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أقول إنكم أنت بطل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أقول إنكم أنت بطل أنت بطل بشرتي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أنظر إنكم وأنت بطل an tabbatar da sharaɗi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in an kore ne ko an tabbatar an kore an tabbatar don waɗannan da aka ambata ma kalaga ta fi fatar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نؤمن المسكين وكنا نقول ما خائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم waɗannan ceton masu ceto ba za a amfane shi ba waɗanda ba su yi ba ya same su kun gane ko da su ba zai amfani su to kenan ayoyin alqur'ani ne girma ba sa cin karo da juna لأن القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن ساشن فينا سفر ساشن لا يناقض بعضه بعضا ساشن سا با ولا ساشن saboda ka sai ka bayanci ceto ya kasu kashi biyu akwai ceton da yake tabbataccen ceto ne akwai cikin da yake koraren ceto ne kuma ka kallace nan ayoyi da sauran ayoyi da aka karanta sakon da za su isa maka kenan in ka kone ceto baki daya to mutum ya yi ci da kawarijinci wannan ita ce tsada da a ciki da su babu ceto kwata kwata sai lura da ceto in mutum ya tabbatar da ceto baki daya ya yi mushirkanci dan su ne ba abin da yake ba abin da ya dame su kawai allolin da suke bauta suke cewa wala shafa'una inda Allah to kenan abin yana da bangare guda ne kenan dukiyar yana da mahanga ta shara akwai ceton da yake koraren ceto ne kwata-kwata shi ne ceton da yake ga waɗanda suke kafirai duk mutumin da yake da ya rayu akan tauhidi ba ya mutu akan kafirci to wannan kwata-kwata babu wani cuto da za a yi mishi shi ba zai cuta ba shi kuma ba za a cuce shi ba mun gane wannan da ke ko ayin da za su nuna mana wannan malin na min shamimi azzalimai wal min hum azzalimai kwata kwata za su da wani masoyi Yala shafi'in babu kuma wanda zai cice zai cuce su fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ina ba ka mun gane wannan amma tabbataccen ceto ne ceton da yake ga usatul muwahhidin da mutane ne suke da tauhidi amma kuma sun yi laifuka kenan suna buƙatar tallafi suna buƙatar agaji suna buƙatar ceto to ceton da za a yi musu yana da sharɗa guda shar'i na farko Allah ta'ala ya ba da izinin aiki kan sharaɗi na biyu ya ba da izinin wanda za a ceta kenan shi karan kashi wanda zai yi ceta sai an ba shi izinin ya ceto shi karan kashi wanda za a ceta sai an ce wane ceci wane yana shi zai baka bayanin aya da ke cikin suratul zumar Lahi shafa'atu jami'a ka ce ceton na Allah ne baki daya dan wannan tafsiri din zai nuna maka mallaka shi ne baki daya don hata wanda aka ce tabbataccen ne wanda yake za a yi shiga ga mummunai waɗanda laifukan su ya ja su ta iranar shari'a guda biyu shari'a na farko shi da zai yi ceton sai an ba shi izini ba kuma za a ce an ba ka izinin ceci kowa da kowa ba a an ba ka izinin ceci wane da wane da wane da wani. a shi ceton Allah na ɗaukar sarki da shi shi kuma an kan lura da wannan fassarar ka hada ayoyin Qur'ani din baki da da hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan a yanzu babu wani mutumin da zai maka kurari ya ce in baka bi shi ne ba zai cece ka ba abin nan da kaga yace wannan bayanin na farko kenan yana da lambar zai wuce ta to kenan ya za ya zo ya ce in baka bi shi ne ba zai cece ka ba Allah ta'ala ce man dallabi da indahu babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah illa bi iznihi sai izinin Allah ceto fa da wai izin mutane a biyu da su ta bayan boda a kesa aljanna ba a'a ceto kawai mutum ba zai yi ba a gaban Allah ta'ala sai da izinin Allah Allah ta'ala ya tsari. to wannan ita ce tsaftatacciyar mazhabar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi ce duk mutumin da kaga yana inkarin ceto yana musun ceto bai gudu ceto ba kar karke musun cewa wannan akida ce ta kawari da ta mu'tazilawa ko da kuwa ya ce shi ahlus sunna ne kuta kuta wannan akida ba ta da alaƙa da sunna kwata kwata duk mutumin da kaga yana tabbatar da ceto ga kowa da kowa to ka tabbatar da wannan aqida ce ta mushrikan larabawa gaba ya su bare su ma suka sake rigar a ciki Allah ta da shi kuma wannan yana daga cikin shiga cikin imani da rata shi alkiyama a nan garin ba akwai mutumin da ya inkarin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma zai shi wata ɗayan ceton da biyu ƙarewa kenan har aswala sabu da yake da ya dara cikin bazarar musulman hukunci amma bazarar mara kuma dawo ya dauke da yana ba mana da Allah ta'ala ya mana dangantakar ya dawo da shi kan tafarki da biyu Allah ya Yara kuma shi ne batu a kan ceto akwai mai tambaya ɗaya ko biyu. Alaikum salam. Wanda hadisi ya kusanta kira mun lalata a kan shi ne farko da bai fara shi da wasu. Nan. Ko irin أنا أنا suka ci yaji malamin na fuskar su su za ka tambaya malamin daga zai tafsirin mu na sautin maryam ba wa rafa'ana makanan aliya eh na'am نعم wanda ya hadda Qur'ani kuma hadda ba ta zube ba da yana cikin sabon asbab na azabar kabari wanda ba mu ambata jiya ba mutum ya samu qur'ani kuma ya bashi ya wuce ko ya samu qur'ani ya zama na kawai da daddare don da bacin sa kawai ba ya ɗan ɗan haka fassara da larabci ne da kuma sabba kafin mana ne ne mana kawai da ɗan jiya kafin da wani da na qur'ani sai da akwai uku mutanen da ba su ceto akwai wanda yake manhunci alkur'ani mai girma akwai waɗanda suke bayan Allah ta'ala na gari duk za su ceto bayan annabawa da manzanni kenan shi sai ce wannan bangare na ceto da muka ambata ya shafi annabawa ya shafi manzanni ya shafi wasu duk dukkan da khairu ina ne ko sai dai da sharadin shi da zan ceton za a ce wane ceciwa ne wannan shi ne da batu akan haka abin da ya dan ba da wannan damar wasu shekaru nan da shekaru da gabata an zara suke akan ceto sosai da sosai waɗannan su ce akwai ceto waɗannan su ce babu ceto waɗannan abubuwa dai ya zama na ɗauke ganin har da ya kai biyar kuma jama'a jama'ayin alkur'ani mai girma ba su ɗaya shi ne zai abin da zai fitar da kai salin halin kuma ku lura da abin da muka ambata ta a kan farko muka ce a kan fahimtar na da mata sai zama na kafar mutum da ta gani ba sai ka hada ayoyin baki daya dan wani wadansu ayoyin ya dauka wasu rubutan baki daya yace Allah ta'ala ce kullu shi shifa'u jami'a kuma ba ta yi cewa ai ai ta tabbatar da cikin ba ba ta kore ba ta da daya na Allah ne wanda ke wannan yace malu zalimin min halimi wa la shafi'in wa ba ya kore ce da sauran ayoyin da suke magana akan kore ce to ra ta yi kore wani kuma da ke ɗaya bangaren ya tabbatar amma ka jama'a ayoyin baki daya cewar akwai cutar da yake korarre wanda yake da kafarai ba za a cece shi ba ba za su cita ba asalan wanda kaga an kammala da shi kenan sai ga mummunai su ne waɗanda za su yi ceto amma da sharadi sharadin na farko a bada izinin da wanda zai ceto sharadi na biyu a bada izinin wanda za a cita kenan wannan yana tabbatar da mallakar ceton da Allah madaukakin sarki ويخرج الله من النار قواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. إذا جدي الله مرة يكون سيرتي في كتب المتعلمين بغير شفاعة بابرين ونشكيلا بل بفضله ورحمته دخل الله سنده دا رحمة الله. الله حديث يتبوس في البخاري. ما شاء الله عندنا آه، آه، كتاب التوحيد هنا. يجي تشوى قوة ويشي رب العزة. mala'iku su duba duk cikin wata duk wanda ke da imani misal zarra a cikin shi da ta ce tasirin imani ke Allah ta da mutum ya wasa da imani ba a fatan mutum ya rasa abin da yake da shi amma mutum kwara ya rasa duniya da abin da ta kunsha a ya rasa imani duk da ke tafiye da mutum zai da duk da tashin da mutum zai wallahi ya kokarin rasa sa. kada ya bari imaninsa ya zama ya ɗanɗarci imanin shi ya kaɗe ya bi iska ya wuce komai kuma da an ce imani komai kuma da an ce imani kenan idan mutumin da ya rufe alƙiyama ba shi da imani kwata-kwata ke zaga wannan kwata-kwata ba cikin waɗanda annabawa za su ce ba ba cikin wanda manzanni za su ce ba ba cikin wanda waliyai za su ce ba ba cikin waɗanda bayan Allah za su ce ba shi ke yana cikin ɗan khalidi ne fiye saboda ne saboda ya rasa na kanshi asalin iman al-iman ya ji da yau bakatun jannati fadlun za a samu wani sarari a cikin gidan aljanna bayan an shiga don an shiga an shiga karfe tsammanin cewar yake ai mutane da yawa manzanni na kawai na wani annabawa kawai na wani sha'ani an bayi na wani sai suka dawo ganin cewa alwala za ta cika dan Allah ta'ala ce qul sabu ila man wa sabu ila man rasul rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat li mutatin wa jannatin da aljanna guda arduha shadinta as-samawati wal ardu sannan kasa da sannan da kasa da ku iddat li mutatin an duka ne daga masu jin tsoron Allah aljanna da ta danta sannan da kai da kasa da ku aljanna na daya Allah ya ce wani mana khafa maqama rabbih jannatan yana da guda biyu aka jero abin da ke cikin waɗannan biyun sai aka ce domin duni na jannatan in ka ɗano kenan kuɗi su ma aka jero abin da ke cikin su Allah imani mutum da rike imaninsa kada hayaniyar koran ma'aikata hayaniyar kasuwa a hayaniyar karatu hayaniyar ba ka fahimta hayaniyar kana fahimta wallahi ta ja ka mutum ya suje gobe da imamu imamu shi ya kaɗe a nan duniya wallahi mutum shi da haka rashin lafiya ga mutum ga dukkan shi ga zuriyarsa ga ayansa kaɗe ƙoƙari wannan ya taɓa shi ya rabu da imani duk abin da zai taɓa maka imani wallahi mutum ya ƙoƙari ya nesa da shi don shi kaɗan ne abin da Allah ta'ala ya maka gamsakatar da shi shi ne abin da ya fi komai falala da kuɗi da mulki da farin jini da waye duk da su da tasiri dan magana da Allah ta'ala ba kowa da kowa shi amma da yake imani abu ne mai tsadar gaske abu ne mai daraja sai Allah ta'ala ya zaɓi bayansa daga ciki ya ba su ta Allah ka tabbatar da mu a ويبقى في الجنة سبعون أمن دخلها من أهل الجنة sai a samu wani sarari ya rage a aljanna bayan duk an shiga duk an shiga aljanna sun shiga ga kuma wani sarari nan da bai samu kowa da babu wanda yake da shi فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة شاء الله تعالى يحل شو ولا شو مدعني يشد بسوء الجنة أكثر من شر Thank wato kenan yanzu ka tabbatar da hankalinka kar ka ji cewa yanzu a tushe ba kasuwa ba ku da ka ka samu samun ba. ba aiki ne da za ce har yanzu ba mu ƙarin girma ba ta ga zuwa yanzu ma'aikaci ke nan da sun ƙarin girma da ko salarar shi ya maka abin nan dan ku su sai ɗin ba wata hayaniya a ciki hayaniyar ko mutum shi zai gane kanshi ya zama da bai tabbata a tafarkin Allah da manzon Allah da kai a nan duniya Wani shi ya gama jama da shi duk wata hayaniya da yake tsammanin ya samu a lahira ba wata hayaniya shi yake kayan sa domin nan damuna ce ta kusan damuna lokacin aiki ne nan ne za ka tsaya ka share gonar ka nemi ka yi shuka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza lahira zai girbi ba zai da kai noma ba kaka ta yi masu shigo da albarka suna shigo da ita masu barkono ana yawan su cin barkono masu fatar gyaɗa ana suna ɗebo gyaɗa masu agushi suna shigo da agushi masu doya suna zuwa suna babba banga banga da yake cewa banga shawarwa suna kasa banga suna ɗogo doya sai kuma ka ce cewa yi ta ta yanzu za ta yi ai da magana ya za ta yi ba ka yi ba kai ka yi ba Allah ta Allah ya sauki. Kan sauran kaga mutum ya buɗe shago ya buɗe akwati ya nemo kuɗi yana kirgawa yan dubu dubu kawai ya tara su anan ɗan ɗari biyar biyar ya tara su anan ɗan da ya tashi na yan hasa su ma da duka ba su ba ya ajiye kawai su ne ɗan yankin biyu ka ce ke ma kuma da za ta yi da za ka ci ba ta yi bayan ba ka rasu da ka zai ba ba ta yi jimin da shi ba ai sai ta sani kuma ka kiyaye duk abin da kan miƙe ba ga Allah ta'ala ya ce maka maka ba ba magana cewa azumi mutum ya zauna Allah ya ba ku nishani babu wani yana ba albarkacin garin juma'a babu wannan a musulunci kuma zalar sauki ya su masu mata da mana cikin darin akhiratu don gaji irin abubuwan da abin da ya shafi da gidan lamura ya kunsa mana hisabi na abin da ya shafi hisabi wa sawabi da abin da ya shafi lada wal iqabi da abin da ya shafi azabtarwa wal jannati da aljanna wal da wuta wa tafasil zalik da bayanin waɗannan al'amuran kullum kullum dake dake mazkuratun fil kutubin munazzalati min as-sama in ji shekul islam ibn taymiya yace an sauka da an yi bayanin su kullum kullum dake dake an ambace su a littafin da aka sauka da sama asar da maganganun musu habbai da da aka rawaito min ilimin ilm al daga ilimin da aka samo shi an anbiya daga annabawa saboda me yasa shekul islam ta wannan saboda rubutun da kan rubuta ana yin shi ne da mai littafin yana jira a bashi wuce kenan yana mishi bayanin waɗannan ba wai ya cika sai bane ayoyi da hadisai da kaza duk ya same su a littafin da aka saukarwa annabawa da suka gabata wasu ilmin ilimin da aka gada aka gado an muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga manzon kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min zalik na abin da ya shafi wancan ne wancan din abin da lahira ta kansa na hisab da sawab da iqab da aljanna da annar da tafasil zalik ya ka same shi a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yasfi abin da zai warkar da kai wa yafi ya wadatar da kai duk da cewa ya ce ma'asur anil anbiya da ba annabawa to kenan yanzu ba wai zaka tafi ne ka je ka kana neman azzabura kana karanta zabura kana karanta injira kana karanta ataura kana neman waɗannan abubuwa ba wuce ai akwai zabura sarai da mai kula da bayan ce da shi ya karanta qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce min hadis min al-kalima an mawadi'i sun cancanta abubuwan da ke cikin attaura din to daga lokacin kuma zuwa wata a aka samu yawa shi kan ne sun daga da kuma zara ta zabura din ta ce shi ke zabura da haka kowa a kan zabura zai ce a'a ai yakin din duk kana da yawa za ku kai kayan jaki guda to shi ya zo zama wannan tafsirin ne iya tafsira wata in ya ba maganar ya ce mutum yana da littafin zabira zai karanta zai yana karanta zabira yana karanta injira a qur'ani haka sai karanta ka fakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa jahilun bihi jihadan kabira kamar ibtaghahu wajada duk wanda ya nemi wannan ilimin daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu wannan shine abin da ya tsayi ya kai ga abin da ya shafi imani da ranar tashi alkiyama wanda ke imani da ranar tashi alkiyama rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida ne na rukuni na biyar kamar da Allah ta'ala ya faɗa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi qala ma qabla al-iman qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yace la yakfur billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذا بإيمان ضلال القيامة شنو نمايا شنو نجيا kuma shekul islam bin kuma ya rufe wannan babu da cewa abubuwa da yawa da suke karkashin imani da ya tashi alkiyama suna nan za ka same su a qur'ani za ka same su a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan al'amura ne da suke gaibiyat su ma al'amura saudiyya da al'amura ne da ake ijtihadi a kansu ba al'amari ne da sai qur'ani ya tabbatar manzo Allah sallama ko ya tabbatar a hadisin sa sai ka sallama kai yanzu da mu shiga rukuni ne kenan na shida yace wa tu'minu وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خير وشر والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين وتؤمن الفرقة الناجية توزع وتتكي إلى تتشيا وتتكيرا تكيجتي وتتكي إتتي من أهل السنة والجماعة إتتي وتتكي أهل السنة والجماعة أهل السنة saboda ta ɗanɗano na makarantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba abin da za ta yi sai abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi sai abin da sahabbai suka yi da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ashe akwai sunnata akwai sunnar halifofin sa shiryoyi guda hudu wal jama'a saboda suna bin abin da sahabbai suka tare a kansa kamar kullum na suna su suke neman a taru ba su suke neman a wargatse ba su suke neman a haɗu ba su suke neman a yi a yaza ba shi ne kullum suke karanta da tauhidi domin tarihi kalmar kawai tana nufin haɗuwa ne ba wata bai kama yau tauhidi duk da shi ba na kullum a zama ɗaya wa ranna hajji ummatukum ummatan wahida kuma wannan al'umma ta ku al'umma ce sun fiya na daurin ki daya ya ga wanda take tsira ahlus sunna duk da kuke ganin ba su da wasu ɗari ko kuma a cikin su har yake waɗannan suna da waɗannan cewar ba su ne akan gidi ba Allah ta lalace da akira ta ahlus sunna kuma a akira ce da take rubutacciya sananniya ahlus sunna sun fiye ta akira su da wani mutum ya tsaya tsaya zai ce shi ne ahalin sunna abin da shi yake a kai shi ne sunna ba in ka saba musu ka zawa ma sunna wannan da haka da mun shakara ka ne ka sunna da kuma suke bayani da ke da daga ciki akwai alaƙar rukun da su fiye da yace wa min al-firqati najiyati min ahli sunnah wal jama'a wal qadar suna suna imani duk abin da Allah ta'ala ya kaddara khairihi wannan abin alkhairi ne wa sharrihi ko sharri suna imani su sallama su yarda da shi dan ba sa bin tsakkafin Allah madaukakin sarki domin duk kokomin Allah madaukakin sarki saba ma Allah madaukakin sarki na su sallama wa mu kadai yana kuma abin da ake yi a cikin abin da Allah ta'ala ya halitta akwai al'amuran da suke da alkhairi ne halla kawai kamar mu kamar annabawa kamar yankanni kamar ce kamar da laifi kun gane ko abin kuma abin da yake sharri ne zalla babu wani alkhairi a cikin kowa yake eh suka ce shirka ne alkhairi a cikin ta inna lillahi wa inna ilaihi wai suka ce alkhairin da ke cikin ta zai sa mutum ya ji tsoron da zai shiga aljanna

a antum an sha'atun shajarata am na hannun mashi'un shin da gobe wannan wutar da kuke kunnawa ba ko ne kuka tsirar da abin da ake kastawa da kuma muni a cikin a fara kai da cikin kuma ba kuma da kafin da kaso wani da ba da yake wal imani bil qadari ala da yana da kullu darajatin tatadammanu shay'ain kowace daraja daya tana kashe da abubuwa guda nawa ke ne nuna mana darajojin kadara na ne eh kun shiru da kuke na maratibul arba shekul islam bin da yake rubuta a gargaba yake sai ya dinka su ya haɗa biyu nan ya haɗa biyu nan shi kuma maka to kowace ɗaya tana biyu eh kowace ɗaya tana ƙarshe da biyu الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهو يوم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أفلا وأبدا وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادر الخلق فأول ما خلق الله القلم قلم قال ما اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطاه ولم يكن يصيبه جفت الأقلام وقوة الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا وهذا تقدير التابع العلم سبحانه يقول في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في الليل المعفوظ ما شاء وإذا خلق الجسد الجميل قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا تقدير قد كان ينكره غلاة القدرية وغلاة القدرية قديما وينكروه اليوم قليلا نعم كان تجديد كنا أما هذا musulman na tauhidi لأجل كرم karantawa ba ko na tauhidi sai da rasa mai ake karantawa sai ke ta karantawa ba ka zuwa wani dalili da yake shigar ka amma duk waɗannan abubuwan da shekul islam ya yi karantawa kai tana jin dingolin suna kama ka ko da shi bikin su ba na ayoyin qur'ani ne suna zanka, na hadisai ne suna zanka. wani lokaci masu da yayi sirra su ke cikin hadisin kai tsaye ko da bai bude shi da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ko da bai bude shi abin nan ya zo sadiqa masduqu ba din da ko ko ya shige shi baki da sai da tsabagen tauhidi ilimi ne da yake ya tsone daga Allah da manzon Allah sallallahu amma wanda ce za ka sifanta Allah ta'ala da kwakwalwarka ka ce shi ba fari ba shi ba baki shi ba rawaya ba shi ba makuda ba shi ba ba shi ba ba to wannan kafa abin da mutum duk lokacin da abu ya kore a irin wannan kore da yi to sai ya tabbatar da wace ishuru a kai in yi kishi ya fari bane ishuru to ya tabbatar da shi da kina kenan ke maka idar mai kamishinin shi wa huwa da mashi wannan ita ce ba a kowane bangaren tauhidi ka ɗauki tsagar ba za ka siffanta Allah wato da abin da ya siffanta kan shi ba dan ka ɗauki wannan tsagar ka huta kuma ba za ka yi musu duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kan shi da su ba a ran ba haka sai mutum ya je kan shi ba fa daraja ula daraja ta farko wa sitta ba ta shi ba ko daraja guda na guda biyu al-imanu ta'ala mutum ya kudirce a zuciyarsa cewar Allah la madaukin sarki alimin bil khalqi masani ne da dukkanin halittu da su ɗan su jumlatan ya san a jumlace ya san su kuma filla filla dake da iya cewa akwai mutane a masallacin nan wannan jumlatan ko tafsir jumlatan nan ta bai ka adadin su nawa ne eh baka sani ba mun ka tambaye mun ka tambaye ka menene bukatun kowanne daga cikin su eh baka sani ba in ka ce ka faɗi adadin marasa hula nawa ne eh ka eh, ce nan da ke ko in ka ce ka faɗi adadin masu cika sun haƙora da wanda haƙoran suke da matsala yana masa kan ce za ka iya sanin wani abu ne jimlatan amma sanin su tafsi ba ka shi to wannan ba a masallacin ka ba ko a gidanka wannan ba a gidanka ba ko a karan kanka abubuwan da ka sani jimlatan ka san su amma zan ka san su tafsir ba dan yanzu da an tambaye ka adadin da ɗaya ne kusa da shi a jiki da an tambaye ka ba ga ɗaya ba faɗi adadin bukatunka eh, wai ta in suna da yawa idan shi karanta shi ba zai iya faɗan su ba ana eh? da zama gano wannan idan da ya kuma da bai iya sanin bukatun shi ba shi karan shi ya za ya ce ya san wani abu ilimi misali na ce la'akari da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shi da iya jimin ce jumlatan wa tafsila ya san su a dunkule kuma ya san su filla filla kaga ne shi Allah madaukin sarki ya san adadin ran da take numfashi a wannan dare ku ne adadin ran da mu adadin mutane ba wani ne menene menene ya san su ya san adadin waɗanda suka mutu ya san adadin waɗanda za a halitta nan gaba ya san bukatun kowanne eh? yanzu na tambaye ka mece ce makomarka babu wanda ya sani sai dai fatan Allah ya kashe da makomar ta zama alhamdu amma ya yi sa hakika na makomar shi babu wanda ya sani nan, a jumlatar ka sani baka san tafsilan ba shi ilimin Allah ta'ala ilimin wanda ya ce dumin da ilimi game da bayanin abin da bai kasance ba ya san in zai kasance ya zai kasance abin da bai kasance ba kuma ba zai kasance ba kulura bai kasance ba kuma ba zai kasance ba to inda zai kasance ya zai kasance Allah ya san ya ne ka ha abdulaziz Tsaratun lafi abin da bai kasance ba kuma ba zai kasance ba inda zai kasance shi Allah ya san ya zai kasance. Ƙura da kyau sai misali a kan wannan ƙa'idar. Misali a kan wannan ƙa'idar ita ce shi ne fara Allah maɗaukin sarki da ya faɗa. da kafare aka shiga da su aljanna suka ce wallahi rabbuna ma kunna mushriki suka karanto su su ba da musulmi ne suke cewa a mayar da su duniya in sun koma duniya za su ta da ayyukan su Allah ta'ala ce wa law ruddu la adu lima da za a dawo da su duniya din da sun koma sun aikata ayyukan abin da suka yi da zai yi ala usulina ne abin da muka faɗa ko abin da bai kasance ba kuma ko sai zai kuma gyara da su duniya a kyanan da za da zai kasance din In da za a dawo da su din ya san me zai faru shi ne ne zai faru za su koma abin da suka koma suka yi da subhanahu wa ilmin shi kenan subhanahu wa ta'ala walau arabul khuruja la abu lahu uddatan ولكن كريم لهم بآسهم فثبتهم وكي لا تقعدوا مع القائدين kun ga duka su fito zuwa yakin tabuka ba kun shi kun da rike ko kuma ba za su fita ba dan an yaƙi an dawo wa ta ta to inda ma za a koma din kuma su fita din da ya san da za su ma ne kasance ne ƙara du ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفتنة ثم أولهم يعني بعد النظر ماذا أنا مدري الله تعالى لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا قطع في الله باب Allah babu رجل guda biyu nake nufi رجل باب زي كسن شيء zai إن ذا زي كسن شيء من زي faru لا تنتبه علم الله سبحانه وتعالى كنا العلم هو بما بابا وما خفي أهذا علما بالجميل والخفي لما يشيل أجمالكو الدرجة الأولى المرتبة الأولى مراتب القدر شينا العلم علم كفو علم الله تعالى كما إذا أتشي علم الله تعالى كفو علم الجنمي كما إذا أتشي علم الله تعالى wa hum amiluna bi ilmin qadim su bayi suna aiki ne da abin da shi ya tabbatar ilmin sa dukkanin duk abin da za ka aikata shi Allah subhanahu wataala ya san shi allazi huwa mawsufun bi asalan wa abadan ilmin da shi Allah ta'ala ya riga ya sabbantu da shi asalan tintini wa abadan har abada cewar sunan shi al-alim kuma ya sabbantu da shi ta al-ilmi kuma kowanne suna yana da sifa وعلم جميع أحوالهم كما يكون جدا من هذا من بايو من الطاعات ما عدد بيئة بذلك مع الله تعالى والمعاشي بعدد ساقن بالمسيح ويجي على مرة والأرزاق بعدد أبن بالمسيح ويجي مع الزكي بلأت بلأت أيام أيام متعني متعني daya a kan keke ya sa wasu a gaba ya sa wasu a baya a cewa nan ya rusu ne yawa saboda haka ga shi nan hadara hadara sai dai a yi wani ɗan boko kakkakkak da wasu ɗan jaka shi da yayan shi guda biyu wani shirin ƙayyar iyali kenan ta ga ga aminci kenan ba wai mutumin kai da kai imani da kaddara shi da bai imani da kaddara ba wai shi ne wanda zai tsara maka rayuwa kai da kake da ayar wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin nabi kai da kake da hadisin inna shi man da ke tayin da ke ciki da aka ce ka tsaye da aka ce mutum da kashe shi da yake arzikin mutum a yau da lamar shaitan mutum yana ciki kuma rasul da abin za a rubuta mashi arzikin sa da wal azan ya san duk rayuwar ajalin mutum adadin kwanaki nawa zai shekaru nawa watanni nawa makonni nawa ثم كتب الله في اللوح المحفوظ يعني من جاي المكر عشان يكنا تبرقوا تشي العلم الله تعالى واسع كل كلام دجاني مباشرة في المرتبة الثانية تتشي الكتابة ثم يأتي قوة درجة تنا أبو غرانا yanzu mun yi a wannan a darajar ta gora mun yi abubuwa gora ba na farko shi ne al'ilmu na biyu shi za mu shiga yanzu alkitabatu sai ka rubuta a gefe al'ilmu da alkitaba alkitaba shi ne ubangiji ya madaukin sarki ya rubuta komai da ka sani kafin shi hatta rubutun nan da kake yanzu Allah ta'ala ya riga ya rubuta shi in baka lura ba ai a dazu baka rubuta ba in ka lura ba a dazu baka rubuta ba ko yanzu ne kake rubuta sai da lokacin rubutun ne yake rubuta shi ثم كتب الله في الله المحفوظ ثم قال تعالى يرمي الله المحفوظ مقادر الخلق أول بهل يتبرى مع الكتب فأول ما خلق الله القلم فأول كل فأول جنا من ده أتوها من باب الإخبار يكي ينا باب الإخبار يكي بيتكو أصلا حديث ما جنا أصلا حديث أول ما خلق الله تعالى القلم أول على الترسيل وكما أول على الابتداء الظلم هنا تكتب المقالة بذكر حمد ربنا تعالى هذا الغير أول على المصدرية كنا ثم أول ما نكتب المقالة بذكر حمد ربنا تعالى الرواية الاستباع كنا كل الرواية بذابين سنة بسنة في سنة إن تذكر الغير أول ما خلق الله تعالى القلم فرقا بأن الله تعالى يهدي القلم كلها farkon da Allah ta'ala ya halicci alƙalami fara rubutu sai ce da shi ya haɗu rubutu kaga ne yana nufin zafi amma awwal ma khalaqa Allah ta'ala alqalam farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shi ne alqalam ina ji yana da wayar da yake yana ko dai na farko ya zama alqalami na biyu ya zama al'arshi a halittun ne Allah na ɗauke sarki kenan da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta wannan ana banta dalili ila an ta kuna fa da ganin an zuwa kiyama da tashi ka kawo dalili da suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta kun gane wannan da kyau wannan shine karatu ko ana baje kolon karatu ana baje karatu ne da dalili abinda masu tunanin suke dauka da a matsayin dalili manyan su shine farin Allah ta'ala karin suratul an'am cewar wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul muslimin kuma ne farkon musulmai to ita ce wannan ayar ita ce ayar da ke nuna cewa manzo Allah shine farkon halitta to mun ga suratul a'raf yace subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina in jiwa sai kuma mutum ya awwaliyya da zuwa kenan take kenan ka ga tafsirin da zai kowa a al'ummarsa shi ne farko annabi Musa al'ummarsa shi ne farko su Allah sallallahu alaihi salama al'ummarsa shi ne farko shi nan kar ka kammala darajojin manzan Allah da falalan manzan Allah ba sai ka dawo hadisai mai wuyi ba kana ba da su a hadisai ne takakku ga su nan cikin gidan da a karanta mutum farkon da Allah ta'ala halitta alƙalami sai ce da shi uku ka rubuta sai ce ma aka tubu ne zan rubuta sai ce uktub ma huwa ka'inun ila ila yawmil ka rubuta duk abin da zai kasance har zuwa tashi alkiyama lura a lokacin da kaga an ce ke imani da ƙaddara, to waɗannan abubuwan su shiga kwakwalwarka cewa Allah ta'ala ya san komai babu wani abu da ya same ka Allah ta'ala ba ya san shi karka da cewa Allah ta'ala yana abin da san ban a'a kar ku Allah ta'ala ya raka ko da sun ce a la ta'khudhu sinatu wa la nawm akwai abin da yake nufi a tare da kai duk cewa akwai abubuwa da na masila da za su shafi mutum a farko sai ka ga yana ta abin nan amma da abin ya dan ja an kwana biyu kwana uku sai ga kuma shi ko dai bai ce kware da isa ne shi din ba to za ga yana murmushi kuma sai gobarar ta a fuskar eh da fita kake kin eh da mutum ya kuma ya lokaci har yanzu abin da samu zai lafiya samu duk abin da ya samu mutum wannan abin da ya kasance zai kuskure shi ba wa ma aqta'u duk abin da ya kasance ya kuskure shi lam yakun shi da man da kasance zai same shi ma ba kai da bara wasu abin kun ba kai dabara ba ne a'a dama asali bai kasance zai same shi ba ya suna masu sau da kai dabara ai sun ce ta hada da kulliya musu su duba zakar duk abin da ya samu mutum dama asalin bai kasance zai kuskure shi duk abin da ya kuskure shi dama Allah bai kaddaro zai same shi jaffacin akala alƙaluman sai da masu bushe kenan ka ganda da ragowar tawada ba sai ka ce wanda aka rubuta din a shi. to za ka rabuwar tare da a ciki ya tsoye ta su takaddun kuma an riga an yanke su ba maganar a warware kama kala ta'ala kuma da Allah ta'ala ya ce alam ta'alam shin ashe baka sani ba anna Allah cewar lalle Allah madaukakin sarki ya alamu yana da cikakkiyar masaniyar kun ga al-makasatul ula kenan sani al an anna ya alamu Allah yana da cikakken masaniyar ma fi sama'i wal ard duk abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai domin ma ce al-masuliya tufidul ulum duk asma'ul mawsula da ta sani allazi allati allazina allazani allatani man ma al da sauransu duk asma'ul mawsula da karanta a nawo na biyu duk lugan amani ya dillu alal umum yana ba da ma'anar gamewar abin da suna su ta ina jin yaran da ya dan wani ta haka ko karam. kuma al da yace as-sama'i al ce al-jinsiyya al-istighraqiyya Allah ta'ala ya san duk abin da ke cikin samai bakwai wal ardi da duk abin da ke kasai bakwai ya san su inna zalika waɗannan abubuwan da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai shi kitab yana nan a rubuce cikin lahin mafi shekul isra ibn kaji tauhidin bakwai da ayoyin da abin da kamar da muka faɗa jiya ayoyin su ne dalilan dalilan su ne ayoyi ba wai zuwa ake a yi kwancin akidar ko kuma a nemo maka dalilai ba yau da aka tambaye wani ya kawo dalilin maulidi sai ce ai Allah ce wa alal maulidi na fi don kuma da yin ya ga maulidi da ga ruwa ya ci shi dole ya dauke shi a matsayin dalili Allah ta Allah ya yanzu a wannan ayar ta hada mana dalilai guda na biyu dalili na farko na al'ilmu da muka ambata Dalilin na biyu al-kitaba inna zalika fi kitab wannan bayanan duka yana nan a rubuce a littafi inna zalika ala Allah yusir wadannan abubuwan baki ɗin su a wurin Allah mai sauki ne babu wani abin da yake wada shi Allah mai sauki sai da duk wahala da mutum shi bayan ki Allah abin da shi a wurin Allah ya yi shi da an fara Allah ta'ala da yace ma asaba min musibatin fil ardi babu wata musiba da ta samu a ban kasa wala fi anfusikum hakan nan babu wata musiba da ta shafe ku a karan kawunan ku illa fi kitabin face bayanin ta yana can a rubuce a cikin littafi min qabli an nabra'a tun kafin ma mu halicce ta ita ita musiba tun kafin a halicce ta bayanin ta ya gabace ta a cikin wannan kenan Allah ta'ala ya san da ita ilimin kenan kuma Allah ta'ala ya rubuta ta me dalilin mu akan cewa Allah ta'ala ya rubuta ta inna illa fi kitabin min qabl an nabaraha inna dhalika 'ala Allah yasir hada ne sai ko ran Allah wa hada taqdir wannan abin da Allah ta'ala ya kabbara at-tabi'u ilmi wanda yake ya biyo bayan ilimin Allah madaukakin sarki ne yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsila a wasu wurare za a su jumlatan ne a jumlale a wasu wurare kuma Allah ta'ala yi bayanin su tafsir kamar ya jumlatan ya ka ce jumla don ma mai shafin sura bin kuma ya ce sun ga su kashe nan kenan akwai su jumlatan akwai su kuma tafsir ya ka ce shi ne amun shamil li kulli ka'in ne abin da yake sananne gamanne da ya kunshi duk wani abin da yake kasantacce yanzu makatubu filan mafi shi ne abu ne da yake rubutacce a wannan wannan duk wani abu bayyatacce ne a ranar mafi wannan shi ne jimlatan kenan tafsir shi ne abin da ya biyo bayan su abin da aka yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya akwai a takabiru al'umur abin da aka dara mu mutum shi karan kai shi a rayuwarsa wannan kuma yana zuwa ne a lokacin da mutum yake a mahaifa kuma yursalu ilayhi malak fa yanfaqu fi ruhi wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajlihi ajra kashi kan ga su ne littafinsa da aka rubuta musu yana cikin littafi yana shi ne a takadiru al'umur shi ne abin da aka kaddara mishi na rayuwarsa sun yana mai sai takadirin haudi abin da aka kaddara da zai faru a shekara wannan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki yana yin shi ne a daren lailatul qadr hamim wal kitabul mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakacin. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها أتكلم من درن لمن ليلة مباركة درن الشرع البركة درن القدر أتكلم أن يفرق كل أمر أتي فيك كل إلى الأمر أدرن القدر kun gano wannan da ke ko to kenan a cikin shi mala'iku za su san wasu daga cikin malam ya san adadin waɗanda yake darajar da ɗauri ba zai nemi su a gare shi ba zai zama sulla sulla ya fara ta haɗa shi akwai takadirin yawon abin da Allah ta'ala ya kaddara yake kasancewa a kowanne yini a kowace awa ashirin da hudu shi ne gana Allah ta'ala da yake kulla yawon kuwa fi sha'an kenan kowane takadiri guda yana da dalili dalilin ne ya haifar da shi ba zuwa aka yi aka kwanto shi aka nemo mishi dalili ba fakar da su mayar masu sha, idan biyu Allah madaukakin sarki ya rubuta a rayar masu duk abin da ya dama wai za ka laka jasadar jini idan Allah ta'ala ya halitta jikin jinjiri kabala nafsi ruhi kafin ya hura masa rai ya kawo kafin ya hura masa rai ba asa ilahi malakan sai ya aika mashi da mala'ika sayi umaru sai a umarci mala'ikan da arba'i kalimatin da ya rubuta ma wannan jariri da ba a busa mashi rai ba ya rubuta mashi abubuwa guda wannan shine wani takadir al'amur sai misali na sai a ce da shi ibu tubrika ka rubuta arzikinsa wa ajala da kwanakinsa ya amala da aikin da su wa shar'iyyu al-sa'id dan wuce da kudan aljanna wa nahu zalika da sauran bayanai da za a buɗe mishi tare a kawance mishi fahadar ta kabiru wannan ka da muke magana muke magana a kan shi kada yin walatul qadiriyya akan samu manya manya daga cikin alqadiriyya musatul qadar kenan suna musu sa qabilan kunki wa min kirhu wa maqami wanda suke tsinkanin sa a wannan lokacin dan kaɗan ne cewar an guda nan abubuwa guda biyu al'ilmi da alkitaba ilimin Allah madaukakin sarki da rubutun da an sami wulatul qadariyya a ba sun koyar wannan kenan da su da cewa Allah ta'ala ya sani sai da abin ya faru sannan shi na Allah ta'ala ya sani farkon da suka fita sun bayyana ne a basara ɗanɗanin jagorancin ma'abadin take malamai na sunna da ke ƙasa a ba. suka hada tawaga suka taho garin madina inda yake matattalar sahabbai dai su zo su tambaya suna shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke kicikus da Abdullahi ibn Umar eh? kaga lokacin da yake ta magana shi ke rubuta ta amma da zaran nasiba ta rubuta maganganu din wannan kai sai a mai ita ga ma'abuta abu sai ga sun yi abin kaci suna tambayar Abdullahi dan Umar cewa wasu mutane sun bayyana a Basra suna cewa ba Allah ta'ala bai san koyo ba sai a lokacin da ya taru sannan Allah shi mai sani al'amuru ulufun sai ce ku je ku faɗa musu Abdullahi dan Umar ya barranta da su sun barranta da shi inda za su ce da duk abin da ke sama da ƙasa a matsayin ne da zama zinari ne sai da shi su sabilillah Allah ta'ala ba zai karɓa ba kenan ne yake nufi eh sun ba haka shi yasa imam muslim da yake malami ne sunni sai ya kawo hadisin shi ne hadisin farko a sahih muslim hadisin ibtala al harajul shadidu da yabu qiyab shadidu sawab sha'a hadda ruya wa antukuna bil qadri khairihi wa sharrihi shi da shekul sabin ke ne ce masu irin wannan aqidar na cewar Allah bai san komai ba sai a lokacin da abin ya faru ya sani sai Allah bai rubuta ba sai a yanzu waɗannan in karatu sun ƙare ɗan waɗanda suka rage a lokacin kaɗan ne Allah ta'ala ya tsare to shi dai matsalar wasu aure da aure ba za su kuma ko da masu aƙida sun mutu rubutun da suka yi ba an fassara na zuwa yare duka wasu an yaba sa intanet wani yadda cikin intanet a matsayin babban makaranta a yan bara intanet bai san su waye a cikin wasu bai san su waye su take kreke kin din wasa abin nan wasa din ba bai san su waye bai san su waye wa amma darajar ta tsaliya ni ya mashiyatu Allah na fi da tu da kudratu mushamila sai ya kuma ni bi Allah ma sha Allah mu kan wa ma lam sha Allah ya kun wa anna ma fi samawati wa ma fi ardi min harakatin wa la sukunin illa bi mashiyatu Allah subhanahu la yakunu fi mulki illa ma وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات فما من خليق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وأهلوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالخشاع ولا يرضى لعباده الكفر ستجد أن تشكر يرضى لكم ولا يحب البكاء والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم عبادي قدرة على أعمالهم ذلك إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم إرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما مشاء إلا من شاء الله رب العالمين وهذه الدرجة وهذه الدرجة من القدر يحجب بها عامة القدرية الذين سمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلوا فيها قوم من أهل الحسابات حتى طلبوا الأبدع قدرته واختيار من دون ان أفعال دون ان أفعال الله لاحفاده حكمها ومصالحها شكرا سهل وسواء أما درجة الثانية أما الدرجة أتأكد أعتاد الله غلانا غلاجي الدرجة الأولى أتأكد أعتاد الله غلانا ليه ممكن تتأكد الدرجة الأولى العلم والإنسان ومن يجب على المرتبة الثانية أتأكد أعتاد المشيئة والقلب an gada mai kenan eh, eh, kudi kenan fa mashi'atul lahi kura mashi'a ta ce kenan ganin damar Allah ta'ala annafi batu wanda yake shi ke zarta da ganin damarka kullura ganin damar Allah na da sarki kaddarawan Allah ta'ala shi ke zarta da abin da kai kake so wa kullu yatu bishalimati da kuma ikon sa akan komai shi ne a dara da tsari wato a sani sake kuma ta mata da a sani sun da kamar da guda biyu wannan iman wannan shi ne ke imani da cewa bi anna ma sha Allah ka abinda Allah ya so ne yake kasancewa kisa kake cewa ma sha Allah ka na malama sha lam yakun abinda Allah ta'ala ya so yake kasancewa ko abinda Allah ta'ala ya ga dama yake kasancewa kenan mun kar mun bakar al-mashi'a da tafsirha ma'ana annabi abin nan karkabe dukkan wa ma lam yasha abinda Allah bai ga dama ba ne ne kun da su ji ba in ba kana da kasa za su taru akan su zama da kai ne kudi sai ga abin kamar an maka birane kamar in barawo ko sai in barawo an yi goda mana a ku Allah ta bai da mana da aku amma da zara an da zara da zai da zai da sauran da zai zama da ana ba da ana ba yana shi. wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba zai kasance ba to da zaran ka ga an ce mashi'a ganin daman Allah na bayyana sarki to abin da ake so ka imani da shi kenan abin da ake so ka sani wa zai imani da Allah ma sha Allah ta da ma lam sha Allah yadda wa annahu kuma wata al'amari yake ma fi samawati babu wani abin da ke cikin samai da kai baki in shi sai ku shaba muna yin fassara cewa as-samawati kamar da Allah ta'ala ya ce sabbin samawati sabawal ardi wa min ba abin da ke cikin sannai bakwai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai bakwai dan Allah ta'ala yana cewa Allah ne zai kalmata da samawati wa min al ardi mislahun ba abin da ke cikin sannai bakwai da kasai bakwai min harakati na dan mutsi kuma na dan mutsi wala sukuni ko dan yin shiru illa bi mashi'atillahi subhanahu fa ce wannan yin dan mutsi da wannan shirin da ganin dama Allah ta'ala ne ba ka da an shiru ba ya da an kuma yi tsara to dan roƙin da aka da shirin da aka kullum su da ganin damar Allah madaukakin sarki to nan wannan zai nuna maka ta babu inda mutum zai gudu kira daga Allah madaukakin sarki wannan shi ne nuna maka da dole mutum ya tashi ya jajirce Allah ta'ala yake ganin mutum ba abin da ya koyi da Allah madaukakin sarki a cikin lokacin da tunaninka da wasu wasiyatinka da rashin wasiyatinka da tunanin da rashin tunaninka da duk wani mulki da mutum da duk wani mulki da mutum bai Allah ta'ala ya sani la yakun fi mulki illa la yuridu da abin da ke kasance a mulkin sai abin da shi ya ga dama subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala shi da shi Allah ma da gaggauci ne kuke ne akan komai min al-mawjudat daga abin da yake akwai shi wa min wal ma'aduna da abin da ba to ne ne ba ba ko ne da mana akwai ko da ma babu idan na mutum zama akan komai akan akwai da kuma akan babu kamar yin halitta shi babu wani abin da Allah ya halitta a ƙasa wala fi sama haka nan babu wani abin da Allah ya halitta a sama na mala'iku ne na aljanna ne na komai da komai da ba Allah haka ke tafi ma إلا الله خالق فاتون الله بدأ جدا في شنو واحد كيف سبحانه شكرا لا خالق غيره babu wani malaki tare da Allah madaukakin sarki la khaliqa ghayru babu wani malaki kuma ba Allah wala rabba siwa babu wani ubangiji wanda yake da Allah madaukakin sarki ba wannan shi ne za mu akan al-martabatu rabi'a ita ce al-khalq ta farko al-mashi'a ta wani al-mashi'a ta wani al-khalq waɗannan abubuwa guda hudu su ne cikakken imani da kasa da zarar ka ga an ce imani da kadara yana da cikakken guda hudu to shi shi ke rabar al'ilmi na biyu al na uku al na biyu al-khalq to wannan dole su fasikai muna ne da tsaka duk da waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ne iko ne akan kullum nan da da'a da ma'asiya Allah ne iko ne akan so son Allah ta'ala ne yadda aka aka bayyana shi gabin dawon Allah ta'ala ne yadda an kafa kinshi mun tafi kan darasin dauki ya zan na Allah ta'ala ne ya ta aka dauka masa mhm. ganin damar ya ta aka dauka ya ta aka dauka masa waɗannan fassara guda biyu ita ce rikita ta kwalwa su ba ta ya sa ce Allah ne ya sa suka yi shirka to tun da ya so ne suke shirka ya gudu suke nan. a لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء ولا ولا حرمنا من شيء بس النحو اللي بيجي يشوف عذاب شيء لو شاء الله إلا الله تعالى ما بدانا ما أشركنا من شركنا شركة تشعر من شيء بسيط إلا الله تعالى يتوب من شركنا أكيد كما ينسى كما يتعب شركة شركنا وكيف أعيش وأنا هذا مريض شركة Allah ta haifu. Kenan ce ba Allah ta haifu da shi ne ta haifu da ganin dama ya sa abu kafirce shi ba kun karfin mutum Allah ba kun karfin yayi ba ya kafirce kuma Allah ta'ala ba da kafirce yake kika aka sanar da wannan shi da dan dama kuma a lokacin da gaban da rasu guda biyu babu wani wanda ke jin yaran da zai tuce ta da zai ne ke ne tare da wani da zaran da yake irin na dinna malikar mulki Allah shi ke da mallakar mulki mulki gaba ɗaya na Allah ne shi ke mallakar mulki tuki mulka kamar ta sha kana ba da mulki ga wanda ka dama eh amma da ran ka kana ba da mulki ga wanda ka so sai mutum ne wannan Allah ya san kenan wanda Allah ya san kenan kamar da ran ka fassara tuki mulka kamar ta sha kana ba da mulki ga wanda ka dama dan da wani abu sai da shi ga wanda ka dama to ba da mulki da sai kuwa mulki dan ganin dama da ya ba ganin dama da ya ومع ذلك جد يوم فقد امر بالعبارة فقد امر العبارة بطاعته يا امر كده انت تبقى تعمل شو مش بيوم وطاعته يسري كما ما نزلوش بيوم ده انا حاول ان اخرته كما يا هنا في سفاره مش يقول لك انك ايه يا دي غير او الله يا ko shi ɗaya kada kuɗin Allah ya rubuta ko shi ɗaya kada kuɗin ku wannan Allah ya shi ɗaya kada ko ɗan haka yanzu shi za a shi duk ne shi ne wannan yana nuna mutanen hannun kamar yadda yake Allah ya kuma Allah ya aljanna kuma ya shi ba da ake nuna ba a saka hujja da kaza ita da ake nuna

zan hau amma ashe ya hana su kuma saba musu sanan ba da kuma da tsakanin tsara da sunna wannan da hana yin gudun mutaki shi Allah mara gudun yana kan dukkan da gudun tsaron sa yanzu mutum yi yana kan dukkan masu da fara yanzu mutum yi yana kan dukkan masu adalci wa yarda alil ladina amanu wa amilus salihat wala yarda ya yarda dukkan wanda suke iya da tsayi kan Allah sanan Allah ta halala shi ta bane mutum da ya kore na Allah sukar yarda yake ai Allah ba su ba ya ba da sukar yarda wannan ba su mutane da akwai wanda yana son mutane da akwai da duka da Allah ta'ala yana da kita ta yarda sai lissa ba da abubuwan da in sun yi Allah zai yarda da su sannan da suka bayar da sukar ta yarda ko yana nuna muku kenan ko ya yarda ba ji da kake yana da sukar ta yarda ba ya kace yana kita ta yarda da haka amma ya tabbatar da kanka yake radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu kuma daga cikin abubuwan da ke sa ya Allah ya gode mutum akwai gode wa in tashkuru yarda lakum ko yarda lakum ko yarda fi lakum ko da shan wala yuhibbul kafirin Allah ta'ala ba ya san ba wala yarda an qalu fasiqin Allah ta'ala bai da duk wanda suke fasike ba ba ya darsu wala ya'muru bil fasha Allah ta'ala ba ya amana da abin da yake alfasha duk abin da yake ya kazanta ya yi lana ni ayyuka ko na maganganu shi ya alfasha wala yarda bai da mutum bai yarda ba ya fi kafirci ba ولا يحب الكفار الا لك به سبحانه الفساد والعباد سائلون حقيقة باوي ما في أيضا أبن بك أيضا كانوا أحاديث المكذبة باوي إنك أيضا والله يخالف أفعالهم أما شنو يقول ده يحب أيضا بس كيفي كنا في أيضا والعدل أنت شو الدعوة سواء سواء الدعوة هو المؤمن سواء سمبا يأتي المؤمن والكاتب بكاتب كيف؟ هذا غير مدمر ولا جد له ذنوب كافر ذنوب مؤمن والبر أتم بنية والباكر أتمنى والبطن والمشري أتم سنة والشاعر أتم لهم بل الإدارة قدرة على أعماله باي سنة بإيكو أكن أبدا في الحيطة إيه باي سنة بإيكو أكن أبدا في الحيطة ما الله تعالى يتبت مثل بإيكو يتقل الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

ورياضتهم كل ما لكل مثل بسيط كما قال تعالى كما يدعى لك عمل شيء لمن شاء منكم تكون بيسوه ده بسيط أن يستطيع يدوريسي بسانة استطاعة سورة الدراجين في الأولى من الدرجة المستقامة أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك أنت أقول لك da na sha nan a yankin duk wanda ya so daga cikin su ya bai wai ya kai akan tare da shi amma ya ba ku sha'u ba abin da za ku so ya kasance in ma Allah sha Allah ka da aure sai da Allah ba da sunna kina kita sanan bai kula da gida suna da alaƙa da gida kuma wannan kafin a gare da ta gaba da yanzu bai kula da gida Allah ta alaƙa da gida da su gida da gida da su Allah ta'ala ala kulli shay'in قديم شوفوا كل احسن تبقى قديم ده ده على كل شيء كل الكلام بتشوفه ترى لما تيجي على القدرة ولا كده يا هذا بالك على وثبتك انت تريد الحاجة فيها والله يريد العافية ده قدر بالإرادة إدارة سمع القدرة الله يريد بالإرادة الله ما يريد فهنا انت لازم تنفتح بالبيت فكرة جواب وده كده بقى كده بتاع بقى داخل ba Allah ta'ala ya tabbatar musu ne kuma aka fasu suka ce mai jama'a Allah ne ne shi ta da aka fasu wasu ka ce Allah ta'ala yana da mashiya bayi ba da mashiya kuma suka ce Allah shi ke da mashiya bayi ba da mashiya kuma bayi suke mashiya Allah bai da mashiya akida Allah suna da nafila Allah na da mashiya bayi suna da mashiya Allah yana da irada bayi suna da irada mashiya bayi da irada bayi ta yi ake da ta Allah mara tsarki ta kuma ta san ta Allah mara tsarki ta tabbata da ita wa hadi dawlat min al-qada wannan daraja ta biyu wace kenan al-mashi'a wal khalq يكذب دعاء مثل قبلنا a ɗaya da mamman yan nagariya don sun kare ta da ke bari da ke da Allah ta'ala yana da mashi'a ba da ke da Allah ta'ala yana da halitta in ga sai bambanci da ta farko ko da ilimi da nan nan ne ɗan da ta da ta su ne suka koyar amma nan ta biyu almashi'atu wal khalqu har amalan sai ba ta shi Allah ta'ala shi الذين سمى بهم النبي صلى الله عليه وسلم المجوس هذه الأمة ولما قال صلى الله عليه وسلم وكراتي سورة النجوس ولا الأمة الله يسلمك محمد عبد الألباني عندك حديث عن الشيخ الثاني رواية أبو هريرة ويرغب فينا قول من أهل الإتباع هذا وين الشيخ الكوري تبقى تعمل على بشر مشينا تبقى تبقى يا جماعة بل سيدنا جبرية أو رواية الجلال في شوريتي سيدنا جبرية الجلال على الهنود تجاوز الحد وتجاوز من أهل الإثبات غير تثبت بأن الله تعالى المشيئة عشان تثبت لنا الله تعالى المشيئة حتى سلبوا الأرض قدرته حتى تثبتوا شيء ده وقت لا يمكن تثبت العلمات كيف يمكن shi ta daga wannan fara'a muka ce a ta bangare ne bangare da farko sun tabbatar da Allah ta'ala al-mashi'a da al-khalq al-mashi'a da tabbatar da bayi su ne jabariya su kuma kadariya suka kore ta da Allah suka tabbatar da ita da bayi ita wannan ayar da karanta mu nan sha aminkum ta yastaqi ta tabbatar da mashiya ba da mutane wa ma ta sha'una ta tabbatar da mashiya ba da halittu ne illa an Allah ya rabu ta tabbatar da mashiya ba Allah ba ta yi kun shi da halittu da wanda ba ta ce lafa daga da Allah ta ummatan وآثار كل الأبجر أغاني والغاني ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه ستة رياضة بأي فعل الله تعالى بيوتيك بيوتيك ستة ستة ستة ستة ستة